Ambaliyar ruwa na dab da mamaye wasu wurare da ke kan hanyar ruwa a wasu jihohi uku da ke yankin Naja Delta mai arzikin mai. Jihohin dai in ji wani rahoto na hukumar bada agajin gaggawa ta Nema sun hada da jihohin Delta, da edo da kuma jihar cross river hukumar ta bada agajin gaggawa dai ta umarci al'ummomin waɗannan yankunan inda ake sa ran ambaliyar ruwan da su bar garuruwansu saboda gudun ambaliyar ruwan kada ta mamaye yankunansu al'ummomin da ke zazzaune a waɗannan wuraren tuni suka fara bayyana irin halin da suke ciki Gama abin da ɗaya daga cikinsu ke cewa. The flood used to be so serious to the point that people used to get. You know, Yana cewa ne sunana Saroni Michael zancen ambaliyar ruwa abu ne da ya kai intaha matuƙa. Inda har wani lokaci yakan hana mu fita wajen neman abincin da muke ci da sauran al'amura na yau da kullum musamman a jihar mu ta Delta kuma lamarin ya ƙazamta matuƙa. ya kamata gwamnati ta daina korafin cewar mutane ne ke taushe magudanun ruwa saboda lamarin gaskiya ba kyau muna neman agajin gaggawa. Cross River ita ma a cikin yankin Niger Delta take kuma jiha ce da wannan lamarin ya shafa da haka ma na tuntuɓi injiniya Ali Ibrahim na fannin albarkatun ruwa da ƙasa na jami'ar Kalaba kuma ya yi tsokaci a kai ya ce. ambaliyar shi da ɗaya da da yawan ruwa a cikin gari haka kuma in an yi ruwan saman magudanar ruwa a cikin gari gaskiya suna da karanci inda suke din kuma an da aka yi za ka samu sun tattoshe ko ta kasa ko wani abu kuma ba a zuwa a kula da su amma yawanci zaka samu wannan ambaliyar din da gefen fin samu kuma yadda aka gina gidaje wurin ba tsari amma kaga gwamnati ne zuwa kokarin da din da ya kai aje kara ya haka. Kuwa shekarar da ta gabata da ta 2018 an samu ambaliyar ruwa a yankin Niger Delta inda aka samu hasarar rayuka baya ga amfanin gona da ɗimbin dukiyoyi. Ƙwararru kan yanayi dai sun ɗora wannan matsala ta ambaliyar ruwa kan rashin inganta hanyoyin ruwa da kuma rashin inganta waɗanda ake da su. Musa Kinsili Nwobudi shine shugaban ƙungiyar kare muhalli a yankin Niger Delta. kuma ga abin da yake cewa. Um, issues of high water table if the ground water is so... Yana cewa ne zancen toshe magudanun ruwa idan aka yi ruwan sama mai tsanani abu ne wanda idan gwamnati ta kula sosai za ta iya kau da shi nan take saboda magudanun ruwan ana iya yashe su a cikin lokaci hukumar ta nema dai ta ce ta tuntubi ma'aikatar muhalli domin haɗa kai da su don ci gaba da faɗakar da jama'a kan wannan matsala tare kuma da shirya wata tawaga ta musamman da za ta zagaya jihohin da ake saran matsalar ta ambaliyar ruwa za ta auku domin ɗaukan matakan da suka dace to kowane mataki gwamnatoci ke ɗauka musamman waɗanda wannan lamarin ya shafa alhaji mutaru usman shine mai baiwa gwamnan jihar delta shawara kan harkoki na musamman kuma dangane da wannan lamarin ya bayyana irin matakan da suke ɗauka Gwamna dai ya zauna da jami'an tsaro da kuma jami'ai masu kula da wannan laluran. In dai musu magana cewa an yi hasashen wannan abu zai faru. Waɗanda suka san suna wurin da ruwa yake wuce ko kuma a sun kare hanyar ruwa to su kare a gurin nan. Gwamnati za ta fito ta yaƙi duk waɗanda suke irin wannan ɗabi'a. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.